Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato bayan Allah ya sai tambaye kamata mu daina raina makan hankali wallahi. Akwai rashin sanin Allah ma al'amuran wallahi akwai rashin sanin Allah ba mu san waye ubangiji ba. Yarinya za ta gama iskancin ki komai da komai an sani. La'alla wasu kuma har muku magana saboda ya fito fili. Ku dinga overlooking wasu yaran da bidiyo ɗin ke likin ko wani abu ko picture na kin je kin iskanci da wani. Sai ki zo social media kina kina mana kuka ki ga mutuniyar arziki la'alla ai an yaudare ki ne an ci amana ki na sani babu dabba wanda bai san yancin dan adam ba bai san mutuncin kanshi ba bai san waye ma ubangiji ba shi ma wanda za ku yi wani abu na laifi a boye maybe yana da pictures din ko wani abu ya zo ya a social media la Allah saboda kun saba ko wani abu saboda kaga akwai cin amana a ciki akwai neman bata suna akwai akwai cin mutunci akwai yada yada fasadi a bayan kasa don wasu za su gani da wata manufa amma in the first place me ya hada ki da wani a daki me ya daki da wani daki wanda ba muharramin ki ba idan wani abu ya daki menene ne sai kin fidda tsirecin ki akwai wani kalar a cin abinci da in zaki ne sai kin tsirara a gaban namiji ko karatu yake kawo miki a daki me yasa kika ke a daki da wani wanda ba mara ki ba lokacin barin booth mutane sun fito ana cewa kaza kaza kaza kawayenta um, ne mata suna zama cikin cikin su dama a haka a tsirara wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ko tsir ba kauki ba uwar da ta haife ki a wannan stage in bai halarta ta ga tsire ki ba sai kuma an yi an yi sai su suna suna suna playing victim ko wani abu irin an cuce su an cuce su ke kika victimizing kanki ba wanda ya victimizing ɗinki waye kai ki me ya kai daki ɗaki tare da wani me ya kai ki haka ya faru da na sadiya haruna nan yarinya nan suka gama isu suka gama zaman dadiranta da wani fa wai sai da sai da sai da after nan ne eh ta dawo <laughs> ana iskanci a social media wai sai ta dawo ita ce sai ya da sai jayyada da rike carbi tana ta koma bege da ke suma masu bata wakan ke bege ba su san waye Allah ba ba su san waye manzon Allah ba suna ba kaza ma na wulakanta mai suna tana sa hijabi tana tarbiyo ita sai da bum sati ɗaya biyu wata ɗaya ta koma iskancin da take na da to yanzu abin da yasa na tado da magana na ji wannan yare mara kunyan nan wadda take ganin title ɗin tafi mara kunya take cewa a YouTube Instagram Facebook uh, ko ina ma wannan murida Absalam din nan ita malaman lumansi wai ita ce yau yarinyar da muke ta faɗa ba ma pictures ba har video din yarinyar tana sawa daga ita ce bra duk ba irin maganar da bai fitowa bakinta wai ita ne yau take kuka wai wai wai ai wai an an an yi likin pictures ta wai ce wai ce miki jikinki na da daraja idan wai wai ke miki kallon mutunci wai wai wai tana gaya mana ta tashi sai da ta yi sallah ta gama addu'a wallahi tallahi ƙarya ne ko sai da ce sallah da other time haka ta fito tana claiming waye waye datti a salafi su waye waye mutane sun dame ta a social media ita riba ce ana son a dame ta musulmai hausawa sun dame ta musulunci ba na hausawa ba bani ƙarya yarinyar nan take in za ki waye waye waye ba ki gurin 'yata ki zo musulunci da musulma irin ki wallahi gara babu in dai musulma irin wannan irin ki ke wannan mudira absalam din wallahi gara babu ba wanda ya kira ki waye ki gayi irin ku a musulunci ba bata mana suna ku tafi me ribar da addinin da me ribar da wake addinin musulunci amin ka ku daina raina mana hankali da Allah meanwhile yaudara ma kika zo yi na sani yaudara kika zo yi ba addini kika zo yi ba kina da manufa ba fa kike yi ba wai amma saboda yanzu an yi likin bidiyon ta saboda kamar sai ta fito wai na yi sallah ina daukan waya na sai na ga message mu za ku raina mu wayo kuna ganin Allah ya sani in mu ba mu sani ba besides some of us mun ma sani hinci banza da wofi za ki je daki keke da wani kato kuma ai magana ku ce an goka azabin zina to ba zina ba me yasa me kake tsirara da wani a daki me ne tsirara waye ya miki bidiyo din waye ya picture din garinya ya ku daina raina mana hankali da Allah kaga ba a san Allah ba saboda ba magana Allah manzo Allah ya ce in kai mumini ne manzo Allah ya ce eh, ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi don ka san in kai in kai baka ganin Allah kai in mumini ne ka san Allah na ganin ka yanzu kawai shi kenan ba ma ku kunya Allah mu kuke tunanin kan mu zage ku kan mutanen duniya su zage ku to wa yake muku kallon mutunci wa ke ma kallon mutunci ke dukan ku wa'annan da na lissafa sun mun da asana su sadiya duka wa'annan da sauran films masu iskancin wa ke muku kallon mutunci me amfani ki fito kina tsirecin nake da kanki kike sawa taran kawai saboda abu sai wanda suka saba da consent ɗinki ba da Allah ku daina raina mana hankali kai yarinyar da aka ƙara likin wani bidiyo ɗinta ko picture ɗinta ko ko celebrity ce ko ke ko ba celebrity ba ce zo tana mana wani kuka ko wani kwace kwace kina sa hijabi a social media ƙarya kuke munafukan Allah ne wallahi kan wacce ta ƙara mana haka uban garin ya in kika gana maki kaje kika tsare ci da wani kika kuka kife don kika bari ya miki hoto kika sani tunda ba za a ji tsoron Allah ba ko manzo Allah ya ce ma duk abin da ka ji yana ma rawa a rai ba ka san mutane sun kana yi zunubi ne dan iskanci kun sani mu ba ku san mu gani ba ku san a ce muku hoi saboda ba ku san me Allah yake tana da muku ba sai ma yau mutubulan sarai ku ci gaba da iskancin ku wallahi ku ci gaba da yi ai Allah ya mana alƙawari la amla Allah jahannama min aljinnati wan nas ajma'in dole a cika wuta in ba ku yi to ta ina za a cika in iska kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci sai ce ina yi wa kowa fatan alkhairi wato jama'a a gaskiya fi sabilillahi ina so ne in ɗan yi muku wani ɗan jawabi kaɗan a game da irin wannan wawuya wata jaka wata kucaka wanda wanda ƙwan ƙadangare ma ya fita daraja tunda wannan wawuya ce ki dan Allah dan annabi ka duba ka ga wai wai nika ta ɗauko ta sa wai domin wai ta nuna mutane cewa wai abin hotunanta da yake yawo wanda muka gani wai ta nuna cewa wai a'a ba haka ba ne wai abin bai dame ta ba ƙarya take yi kuma ka duba wani abin haushi abin takaici wanda ko shef na kirki na mace ma wannan ba ta da shi kawai ta shigo cikin hausawa ta shigo cikin musulmai tana so ta ɓata mana tarbiya da rayuwa irin tamu ta musulunci Allah wadaran irin halinki wannan Munirat Abdulsalam Allah wadaran irin halinki Allah wadaran irin halinki wannan ba rayuwa wace in kina ganin rayuwa ce haka za ta miki daidai fine ki je ki ci gaba da yi amma mu a matsayinmu na musulmai na hausawa dole idan kika yi wani abu wallahi azimu sai mun faɗa to mu dai sai dai mu ce Allah ya shirye ki amma wallahi ko tsari ba ki da shi ni aka bani kyautar ki ma wallahi ba na so me zan yi da ke wawu ya ku caka kawai jaka wata wata san me take yi ba wai neman kuɗi neman kuɗi da iskanci zai yi kuma asirin da aka tona miki ai mu mun gani dan ba ma so mu fito mu yaɗa ne a duniya su gani haramun ne a tare da mu dai mu ci Allah ya shirya kawai wassalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barkamu da warhaka ina wani mu jama'a ina fatan kun muna cikin koshin lafiya sunana ma'azam kullu IB baba lola um, ina da ɗan takaitacciyar bayani ne kawo mai gemu kawo on uncle ustas mai zagin ni abdul mai aibata ni abdul da shi nake magana ba don cin sokon ba ba don nan sabulun ba uncle kawo stars mai gemu ba za ka yi auren ni abdul ba da an baka nawa ne ita ma ba ta roke ka aure ta ba saboda ma baka mata ba inda kake ganin why will you be why will you be body shaming someone why will you be ku gani ba na son dinga magana kwana biyu na saboda ina kokarin zauna within my lane if you touch my friends it's as if you touch me and i will have to talk them ba zan yi hakuri in shiru ba who the hell do you think you are waye kai wugi video audacity za ku zo ka fita kana magana well sai ku zo ku ce kuna advising you guys are so religious in ai magana sai ku dinga kawo religion ku dinga kawo addini but you not be talking to people with manners da some decency a ciki ka ajiye gemu babba da kai shekarun ka ko ba komai sun kai shekaru hamsin you not be polite in advising someone what's the me ne ka zaka faɗi ni idan ka nemi ni abdul in private kamata nasiha akan abubuwan ta inda take tafiya da ta bai maka ba beside ma are you even her father do you, who even cares did she beg you for ko ta roke ka ta ce cewa tana neman aure ne ta ce maka ana neman kai ne da ita ka ce ka Allah ya shirye mu gabaki daya a cikin shiryen yes you ka yi prayers mai kyau sai ka bari a haka Allah ya shirye mu gabaki daya me na zaki wawu ya kaza kaza kaza what is the need for all that is on call for ku daina irin wayannan abun ku daina shiga sagogin da ba su dame ku ba kar ka je garin ka sa ma wani ido fa ina gaya muku wannan maganan kullum kar ka je garin sa ma wani ido ranar gobe kiyama zauna tambayan ka akan mutumin ka je ka dauka ma kanka damuwa ya muke son daukar damuwan da bai dame mu ba kai ko da kuɗi aka da ko menene menene she's not begging you who the hell are you ma Nico, I'm not even upset if you're advising my friend. Is it's good to advise someone, but it should be polite. It should be responsible. You should respect the person. At least we are all human, bound to make a lot of mistakes. If you see that TY91 abede is wrong, you call my attention and talk to me politely. Not being aggressive or not using insultive word. But they change aneba. For doing that, it's making it's making it's showing the world that you are illiterate in Adamu a lot of people. You only claim you're educated, but uh, the karatun da sanin addinin baya muku amfani. I don't know why. Greet neighbors for once. Haba, abarku lafiya.